bismillahi rahim fulani kashi na shida wallahi ba zan zauna ba gidan duk datti gidan dokin mu ma yafi wannan zan zane ki fa zan miki bulala ya faɗa yana nuna mata icen dogon yaron da ke gidan sai ta sake maƙe ka faɗa wallahi ba zan zauna ba kuma ba zan koma can ba kuma ba zan biya kuɗin ba na rintse da allah ƙarya kika sha ya faɗa yana buga kafa a ƙasa don kuɗin su ne damuwarsa rabi ta tashi ta shiga ɗakinta jiki na ɓari, ta ƙwalowa ƙanin nata kira. Eh eh, tsayanan sai na fito. Ya faɗa mata bayan ya amsa kiran Antarabi, sannan ya nufi ɗakin ya cire takalminsa ya shiga ciki. Ciki ya raɗa ta fara masa magana, har lokacin jikinta rawa yake, don tsoro ya gama kama ta. Ina ka ɗauko wannan yarinya? Ita ce wadda na baki labari jiya. To me yasa za ka ɗauko ta ka kawo ta nan? Kidnapping ɗinta za ka yi? A billahi. haba anti kamar dai biki sanni ba ce mata ne zan kai ta inda za ta buya sai ta biya ni kuɗin hannu biyu an tarabu ta haɗa tana roƙonsa dan Allah dan annabi ka rufa mun asiri kamar da 'yar mutane kar ka ja min masifa ka jawa kanka daga ganin yarinyar nan 'yar manyan mutane ce ka duba ka ga irin kallon da ake mana a unguwar na masu rufin asiri amma ita kallon ƙazamai take mana har da cewa gidan dokinsu ya fi gidan nan kyau ka rufa mun asiri kamar da ita kar ka sake kallon ta ma kar shi ya sake raya maka wani abin an bi eh eh ba na son jin komai in dai kana jin magana ta kamar da yarinya nan inda ka ɗauko ta dan Allah juyawa ya fito daga ɗakin sai cin karwaye da na na tsaye a kofar ɗakin da alama laɓa yi musu wallahi ba zan koma ba sai direba na ya zo kuma ba zan zauna a nan ba antarabi ta fito da sauri ta haɗe hannayenta ta risana har ƙasa tana roƙonta don allah don ma'aiki ki rufa mana asiri yarinyar nan ki koma inda ya ɗauko ki da maƙeka, ka faɗa ɗaya ita lalle ba za ta koma ba sai idan direba na ya zo haba an tarabi ya za ki duka kina roƙon yarinya karama kamar wannan don allah ki tashi e ya faɗa cike da jin haushin yadda yaya tasa ta tarsuna tana roƙon nana wanda hakan ba karamin daɗi yawa nana ba domin ko a gidansa aka rusuna mata daɗi take ji tana ganin an bata girma yadda ya kamata tunda mai martaba ma haka ake masa antara ba ta bi ta kansa ba ta ce yanzu ya kike so a yi sai shi ma ya duka ya roƙe ni kamar yadda kika yi ni din ashe ku zaki tsufa a tsaye eh, eh ya faɗa yana kallonta da mamakin ganin tana ƙoƙarin zame masa ƙashin wuya ba zan zauna akan wannan ba da nuna tabarma sai an tara ta ce to idan na ɗauko miki katifa na shimfiɗa miki a waje zaki zauna da wani abu da kai kamar mai yanga sannan ta amsa da e eh, ka da mai nema cikin sauri da kuzari an tara ta ɗauko katifa da ke kan gadonta ta aji a waje ta ɗauko zanin gadonta da ta wanke ta ninke ta shimfiɗa mata har da sufulu sai da nana ta wa katifa kallo sannan ta cire takalminta ta hau ta zauna tana wa gidan kallo antarabi kuma ta ci gaba da haɗa kwaɗan da take yi cikin rashin nutsuwa don tsoro take kar wani wanda ya santa ko ya san 'yan gidansu ya shigo ya ganta a gidan bayan ta gama ta zuba wa aa kuma ko da wasa ba ta yi manana ta yi ba don ta san ma ba za ta ci ba ita dai tana zaune tana ta kallon yadda aa yake ta aikin auna kwaɗan a bakinsa kana gani ka san yunwa yake ji gashi nan baki ba sai mugunci ta faɗa a ranta kamar ya san ta yi magana sai ya jiyo ya kalle ta za ki ci allah ya tsare ni da cin ragowar abincin ka. ƙazami da kai kawai ta faɗa tana ɗauke kai har cikin ransa ya ji zafi ya kalli antarabi ta yi masa alama da ya shiru a iya tunanin antarabi yarinya na neman rigima ne ya mata wani abin ta je ta faɗa babanta ya sa a ɗaure su ita da aa ɗin. duk da kasancewar bata san waye uban nata ba sai karfe ɗaya da 'yan mintuna direban nata ya kira ta ya faɗa mata cewa zai zo ya ɗauke ta sannan ta tashi wanda ya daidai da dawar yaran an tarabu daga makaranta ki ce masa ya maida ni ta faɗa ta siga umarni kamar yadda take bayan gidansu an tarabu ta kalli AA da ke aikin danna karamar torch ɗinsa ta ce AA ka tashi ka maida ta ba su ya miƙe tsaye sa wayar a aljihu ina kuɗin zaman da kika yi da na katifar duk kin biya da buɗe jakarta ta kirga kuɗin da za su kai dubu takwas ta mika a antarabi gashi na zaman da na yi akan ki ai ba gidan shi ba ne, ba kuma katifarsa ba ce ya'ya eh, eh, ya saki baki yana kallanta to wa ya kawo ki gidan ki bani kuɗi na malama ta mai da ragowar kuɗin tana faɗin wallahi ba zan bayar ba kai da ka ce mu ma kai ɗan iska ne antarabi ta zaro ido subhanallahi eh, eh na rantse da Allah ƙarya take mun wannan yarinyar munafuka ce ya karasa yana kara dangwarata a karo na biyu bayan wanda ya mata a titi kin gani ko haka ɗazi ya min a titi don ya ce na taɓa shi naki wai sai dai na rika taɓa shi idan muna kan babur ɗin har da cewa ya zai sace ni banda kallon an babu abin da ee yake gaba ɗaya kunya ta gama rufe shi shi da ko budurwa bai da ita wai a ce yau yana neman mace ta taɓa shi jiye kamar ƙasa ta tsage biyu ya shige ciki antara ko ta kasa cewa komai sai kallon shi take da mugun mamaki ka je ka aje ta inda ka ɗauko ta da masa maganar da siga da shi kansa ya san babu wasa a ciki to ya juya silili ya fice nana ta rusuna ta aje kuɗin da antarabi ta ƙi karɓa a saman katifar sannan ta mata sallama ta fice ko da ta fita har ya tashi babur ɗin ita kawai yake jira yanzu ma kamar ɗazu tana hawa ta sake riƙe shi sai da ya bige mata hannu sannan ta maida kan ƙarfen baya ta ɓoye fuskarta a bayan shi tunda suka kama hanya bata ji ya ce mata komai ba a tunaninta zai mata magana ko ya mata faɗan ƙarya da ta yi masa a gurin 'yar uwarsa amma sai ta ji shiru ni ba zan sake biyo ka ba ki ga uban ma da zai sake zuwa da ke ko a restoran ɗin na sake ganin ki sai na gaya shugaban mu ya sa an kore ki ta kyalkyale da dariya kamar ba ita ba ka yi haƙuri ba zan sake ba bai ce mata komai ba suka kusa isa sannan ya faka mashin ɗin a gefen hanya ya sauka akan babur ɗin ya kalle ta ba ni dubu biyar ɗita kin ga dai taimakon ki ne ko don allah ki bani kuɗi na don allah bata ce komai ba sai kallon shi kawai take hakan yasa ya koma roƙonta ta sigar tausayi yana mata magiya a iya ganinsa idan ta tafi bata bashi kuɗin nan ba ya yi aikin banza kenan haba baiwa allah ki ji na. kin gani maraya ne Bani da uwa bani da uba komai ni nake wa kaina kuma gashi ba wani aiki nake ba sai na restoran din nan don allah ki bani kuɗin kin ji ba ka ce ba za ka sake kawo ni ba zan sake kawo ki mota ma zan aro ba babur ba kin san ya fi sirri ya amsa mata da sauri ka iya mota eh idan kana so zan iya maida ka direba na sai ka rika kawo ni kullum idan lokacin tashi ya sai ka maida ni gida da gaske ya ƙara matsowa kusa da ita eh yau zan ce da ami bana son direba na da canza min wani kuma za ta amince eh mana to kawo ya ki na sa miki nan bata idan ta amince sai ki kira ni ta buɗe jakarta ta ɗauko iphone ɗinta yar yayi ta kunna sannan ta miƙa masa to samun a nan da mugun mamaki da kuma ɗan tsoro ya karɓi wayar ta yaya yarinya ƙarama kamar ita a ce tana riƙe irin wannan wayar lallai babanta ba ƙaramin ɓarawon ƙasa ba ne wa ya siya miki wayan nan ya tambaya bayan ya saka mata lambar amina ce ta siya min ba ta siya min ba ya yi shatima ma da na masa magana sai ya ce wai sai na gama makaranta shine hajiya ƙarama ta siya min wace ce hajiya ƙarama? yayata ce waye mahaifinki nana ya tambaya mamaki na ƙara bayyana a fuskarsa Hatta ta buɗe baki za ta bashi amsa sai kuma ta fasa ba ta son ya san asalinta gudun kar ya tona mata asiri ko kuma ya sace ta wani ne ba shi da lafiya ma baya son mutane idan an yi taro da yawa sai ya rika jin tsoro shi ya yasa baya fita mu ma ba kullum ake bari muna shiga ba an ce wai san mu ne wasu kuma sun ce jifa ne amma dai ammi ta ce mu daina cewa haka mu rika cewa bai da lafiya kawai ta mai da waya jakarta bayan ta kashe wannan karan kallon tsoro yake mata sai yanzu yake fahimtar yaren da antarabu take masa wata nawa yana kokarin ganin ya canza waya hannunsa ya siya ko ta dubu hamsin ce amma abin ya gagara sai yau gashi ya ga karamar yarinya da wayar dubu ɗari biyar lallai manyan ƙasar nan ba karamin daɗin rayuwa suke ji ba ya raya a zuciyarsa a take kuma ya ji ya ba kansa tausayi hau babur ɗin na mai da ki ba ta ce komai ba ta buɗe jakarta ta ciro dubu bakwai ta miƙa masa gashi ya kalle ta bai karɓa ba ya ce wa yake baki waɗannan kuɗin hajiya babba mahaifiyarki a'a kishiyar mamana wani lokacin kuma hajiya karama tana bani kuɗi sosai idan ta samu ya shatima ma yana bani amma ba sosai ba sai yaya salim shi ma yana bani sosai ka karɓa ta ƙara miƙa masa ya daɗe yana kallon kuɗin da mugun mamaki sannan ya karɓa yana tunanin anya ma mutum ce ko dai garin shegen son kuɗinsa ya kwaso aljana yanzu akwai yarinya ƙarama haka mai rabon kuɗi don bata san zafin su ba ya hau babur ɗin ita ma ta hau baya suka ci gaba da tafiya bai da ya isa cikin restoran ɗin ba ya sauke ta a titi ya shiga ciki ita ma bata ko shiga ciki ba sai ga ta ya zo ɗaukar ta sai kawai ta shige mota suka kama hanyar gida hajiya ƙarama wato zainab ta buɗe motar ta fito tana karewa gidan kallo kamar wani bakonta ko da yake kusan gidan bakonta ne domin tun zuwanta na farko bata sake ba sai yau zainab irin matan na ne da ba sa bin kawaye sai dai ƙawayen su biyo su dan suna ji da isa tana ji da sarautar da ba ta jininta ba tana jin naira ga kuma ɗaukaka da ta samu sakamakon aikinta na ɗaukar hoto wanda ba kasafai ake samun mace bahaushiya kuma musulma tana yi ba. bayan ɗauka hoto zainab fitacciyar ya ɗauka wanka ce a instagram hakan ya sa hotunanta suke yawo a duniya kamar wata 'yar fim ko mawaƙiya ga kuma kyau da allah ya hore mata da cikar sura irin ta 'ya mace ƙaton baƙin gilashin idanta ta cire tana ƙara kallon mijin ƙawarta da kyau sai ta ga ya fi kyau a fili fiye ma da hoton da humairan ta ɗora lokacin anniversary ɗinsu daga inda take tsaye sanye da dogon wando na jeans da kuma half gown ɗin atamfa kanta da 'yar hula wadda ta bayyana rabin gashinta da ya sha gyara ta ɗaga masa hannu alamar hai tana wani yoki da yatsunta kamar ba farata sai wani murmushi take masa na ɗaukar hankali da mugun mamaki ya ɗago mata hannu shi ma wai celebrity ta ɗaga masa hannu ya santa da yana ɗaya daga cikin followers ɗinta a instagram abu na biyu kuma humaira na yawan bashi labarinta har ma ta nuna mishi hotunanta na uku kuma kyanta har ya wuce yadda yake ganinta a hoto domin a fili farinta har wani haske yake kana ganin ta kaga yar fulanin asali kuma wayayyar mace ba laifi bayan kyau kana da naira ta faɗa a ranta tana karewa tsadaddiyar motar da yake ƙoƙarin hawa kallo sannan ta doshi cikin gidan tana wani irin taku na ɗaukar hankali murmushi ya cika kyakkyawar fuskarta ko ba komai zuwan da ta yau saboda mijin ƙawarta ta ne domin tun a lokacin da Humaira ta saka shi a status ɗinta na happy anniversary ɗinsu, ta jiranta ya biya, kuma buƙatar ta ta biya, tunda har ta yi arba da shi. kararrawa gidan ta danna mintuna kaɗan mai aikin humaira ta zo ta buɗe mata ƙofar sai ta nutsa ta cikin ƙaton falin tana ƙare masa kallo Haranta tana raye ba laifi ita kamta ga gurin zama cike da fara'a da jin daɗin ziyarar humaira ta fito ta rungume ta tana faɗin oyoyo manyan ƙasa yau ke ce da kanki hajiya ƙarama to ya za a yi muna so ne ai dole mu biyu ya kike lafiya ƙalau ya gida ya sa hajiya da ammi suna nan ƙalau ina yaranki suna makaranta ba laifi hajiya karama ta saki jiki sun sha hira da humaira har abin ya ba wa humairan mamaki domin ba kasafa hajiya karama take sa baki a cikin hira da kawaye ba duk kuwa da irin kusancinsu ita din tana da wani irin jin kai da isa da idan ana hira sai dai ta rika jeho zance sama-sama hakan kuma bai hana kawaye ta ba domin tana kashe musu kuɗi kamar bata san zafin su ba ga kyauta da alheri ga kowa buɗe min waye na ga hotuna anniversary din tunda ba a faɗa mana ba ba musu humaira ta cire mata fasuwa tana dariya tare da faɗin ba mu gayyaci kowa ba fa daga ni sai yara sai kuma uban gayyar cikin hotuna hajiya karma ta shiga tana dubawa sai da ta bari humaira ta tashi sannan ta shiga collox ɗinta tana bin numbers ɗin da kallo number da aka saka wa elon da hoton hat ta buɗe ta kwafa ta shiga message ta saka number ta a kai sannan ta tura ta ta number ta goge saƙon ta aje waya tana murmushi humi zan wuce dama na biyu ne kawai na gaishe ki har gurin mota ta humaira ta rakota tana ta mata godiya domin ba karamin daɗin ziyarar ta ji ba bata bar hajiya karama ta wuce ba sai da suka ɗau hoto cikin farin ciki ta dawo masarauta ran ta fes domin ta samu abin da take so bangaren ammi ta yi fakin sannan ta fito tana wani irin taku na kasaita kamar 'yar sarki ta shiga gidan ko kallon mutanen da ke gaishe ta bata yi ba balle ta amsa musu gaisuwar da suke mata yadda take limshe ido tana buɗewa kaɗai wani abin kallo ne a nutsa ta shiga katon falon na ami babu kowa a ciki sai plasma da esin da ke aikin ba da sanyi ta kalli farantin da ke cike da alawa an ɗora shi a saman kujera ko ba a faɗa ba ta san aikin nani ne ko yusra kusa da farantin ta zauna ta buɗe wayarta ta soma dannawa can kuma ta kai hannu ta ɗauki alawa ta buɗe ta fara sha bayan kamar minti talatin ammi ta fito daga ɗakin ta sanye da holland nana na riƙe da gelanta tana kuka kamar wata 'yar shekara shida baby what happened hajiya karama ta tambaya tana kallon ta cike da kulawa nana ko kamar mai jira ta saki hannunta ta dawo gurin hajiya karama ta zauna tana kukan da ba hawaye ammi ce hajiya hajiya karama ta kalli ammi da ke kokarin zama akan dining ammi me aka mata iskancin ta ne ya motsa ammi ta faɗa ba tare da ta kalli inda suke ba hajiya karama ta kama ta ta dawo da ita saman kujera ta zauna da ita faɗa mu me kike so baby wai na ce da ami ba na son direba na da yake kai ni school a canza min shine ta ce wai ba za a canza ba ta karasa tana rushewa da kuka kamar gaske alhalin idan ta babu hawaye ko digo hajiya karama ta kalli ammi haba Ami, don wannan dai ki tambaye ta mai direban yi mata da za a canza shi tsabar iskanci da jin daɗi wata na can kullum a kafa take zuwa makarantar ta dawo kuma a tsakar rana don ke kin samu a kai ki a ɗauko ki a mota cikin ac sai kawai ki zo min da wani zancen banza yanzu hajiya karama ta kalli nana mai direban ya miki hajiya tsoho ne fa kan shi duk furfura ni ba na son gani ta karasa da kukan da ba hawaye tana ta faman buga kafarta a ƙasa hajiya karama ta miƙe tsaye ta nufi dining room ta ja kujera ta zauna tana kallon ammi haba ammi idan ba a manani abin da take so ba wa za a yi wa canza direba ai ba wani abu ba ne ita yake kaiwa da ɗaukowa idan ba ta ra'ayinsa ba dole Amme ta tsaye da cin abincin da take ta kalli hajiya karama na nan da ban isa in sa aiki ba ko kofi na ce mata ta ɗauko min sai ta ce da ni ta gaji ko jikinta na mata ciwo bula bula bula iskanci dai gashi nan kala kala tun ɗazu nake fama da yarinyar na akan ta ɗauko min abinci na ci a ɗaki wai ta ce min ƙafa ta na mata ciwo na ce ta je waje ta kira min wasu daga cikin masu aikin ya kawo min abincin ɗaki don ba na son na fita waje amma yarinyar nan fur ta ce min wai ƙafa ta ce take mata ciwo ba za ta iya sauka ƙasa ba shine yanzu ni take tunanin zan canza mata direba saboda wani son zuciyarta ni kuma sai na yi saboda ita ta haife mu shiru hajiya karama ta yi ita kanta ta san idan ta halin na za abu babu mai mata wani abu domin ko ita da take mata gata bata isa ta sa ta aiki ta yi ba wani lokacin ko cewa ta ɗauko mata abu sai ta ce mata kaza na mata ciwo ko ba za ta iya tashi ba to in ban da abinki na ai kyautatawa tana da kyau kuma idan ka kyautata kai ma za a kyautata maka ke kina son a kyautata miki amma ke ba so ki kyautata gaskiya an muta min daidai to ko za a canza direban nan ko ba za a canza shi ba maɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da jimirin saurare